Haka take Sido Kalangu ke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. zafin da ake fuskanta a niger zai ce gaba har zuwa wasu 'yan kwanaki a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ta kasa Gina wata matatar ta ce man fetur a Doso da ministan man fetur ya sanar a makon da ya wuce ya janyo farin cikin al'ummar yankin akwai mu da ƙarin bayani. A cikin shirinmu na musamman kuma za mu kawo muku tarihin mafaurta na Belandi da ke cikin karamar hukumar Falmai. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Sumana Idrisa Mega daraktan jaridar Lanketare ya amsa kiran 'yan sanda PG a cewar kungiyar ma'aikatan kafofin yada labarai. Wata kungiyar 'yan jarida ta ƙasa a hali yanzu ba a da dalilin wannan tuhuma da ake ma Sumana Mega. Amma kawancen ma'aikatan kafofin yada labarai ya ce wannan tuhuma na da alaƙa da jaridarsa ta baya bayan nan da ke magana kan da ke amsa da ke da 'yan sanda suka masa tambaya kan kan kan wannan jarida tashi da kuma ake tsare da shi a daren alhamis har zuwa juma'a 26 ga watan afrilun shekara ta 2024 Shirye-shiryen gidajen rediyon BBC Africa da VOA kafofin yada labarai na waje da ke watsa shirye su a Wagadugu a kasar Burkina Faso an tsaida su har zuwa makonni biyu. Matakin da hukumar sadarwa ta ƙasa ta ɗauka a car wata sanarwa ta ranar 25 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Wannan mataki ya biyo bayan wani labari da ke zargin rundunar sojojin Burkina Faso da kashe fararen hula a car ƙungiyar Human Rights Watch da ita ma aka dakatar da ayyukanta a cikin wannan ƙasa in ji csc cikin tsarin janyewar sojojin amurka wato jam'ar diplomasiyyar amurka a nijar da kuma wani janar na sojojin amurka sun gana da shugabannin cnsp a ranar yau 25 ga watan afrilu sun fara tattaunawar batun janyewar sojojin cikin tsari tare da shugabannin dakarun amurka da ke nijar a cikin mako na ranar 29 ga watan afrilu taruka za su gudana a yamai domin daidaita wannan aiki cikin gaskiya da kuma a bayyane da girmama juna a cewar ma'aikatar tsaron amurka Biranen Nijar na fuskantar tun yau da 'yan kwanaki da zafi da ke karuwa sosai har zuwa digiri 47 a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa. Wannan digiri zai tsaya har zuwa wasu 'yan kwanaki. Usman Bawa mai hasashen yanayi ya yi wa alamin washar ƙarin haske. Euh, Tun 20 ga watan Afrilu, yau a jimirce sati guda kenan da muke cin karo da yanayin zahi. inda ake samun digiri 44 zuwa 45 na zahi wajejen garuru wanda ke makwabtaka da kogin isa zahin ya kai 44 har ma 47 musamman ma a tilaberi inda abun ya yi tsanani a yamai ana samun digiri 46 doso 45 zuwa 44 cin ƙasa wajejen yankin manga zahin yana wajejen digiri 45 zuwa 47 wajejen maradi zuwa tawa zahin yana wajejen 44 zuwa 45 sai kuma daga arewacin ƙasa inda zahin yana kan 42 zuwa 44 zahin ba wai na wuni ɗaya ba ne ko kuma biyu a'a yau kusan sati guda kenan da muke fuskantar wannan al'amarin shi ma ke nuna cewar muna cikin watan afrilu mai tsananin zahi. Et du mois d'avril. Minista man fetur Muhammad Barke Mustapha ya sanar a makon da ya wuce da gina wata matatar man fetur a cewarsa domin samar da mai ga kasashen yankin Sahel na IOS. Wannan labari ya faranta ran al'ummar Nijar musamman mutanen yankin Doso. Mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Gina wannan matatan mai abin farin ciki ne ga al'ummar Doso. Garin zai dawo da martabarsa da ya rasa, saboda Doso matattara ce, amma tare da hanyar da aka yi tsakanin ya mai loga dogon dutse Doso yanzu martabarta na matattara ya ragu. Amma wannan matatar da za a yi za a samu cinkoson motocin dakon mai na kasashen IAS da za su zo daukar mai a nan Doso. doso. Wannan matatar mai tana da tasiri biyu na farko ga jihar doso abin farin ciki ne saboda jirgin kasan da aka yi bai taɓa aiki ba wannan matatar mai za ta samar da ayyukan yi ga matasa kuma birnin doso zai bunƙasa doson da kullum take shan wuya idan aka ci ta da mai. To daga zancen man fetur sai kuma zancen batun kyan lafiya inda ma'aikatar kyan lafiya lafiya ta agadas inda dan sankaro ya bayyana gidajen likita bakwai ne na yankin matsalar ta shafa wanda bilma kaɗai ke da maganar annoba mu saurari bayanan hamisu mamman shugaban ma'aikatar likita ta yankin agadas a cikin rahoton anise karim A sati na goma sha shida mun tantance mutane 85 da suka kamu da wannan cutar mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu kuma a asibitin agades mun samu mutanen da suka kamu asibitin da aka fi samu waɗanda suka kamu ita ce asibitin bilma da mutane 31 suka kamu mutane goma sha ɗaya suka rasa rayukansu ita kuma asibitin birnin agadis mutane tara suka kamu biyu suka suka rasa rayukansu akwai asibitin da ake cikin annoba ita ce asibitin bilma inda yanzu haka inda yanzu haka an samu karuwa waɗanda suka kamu wanda mutane goma sha uku suka mutu kashi talatin da takwas cikin ɗari annobar tana wakana ne a jado duka da ƙoƙari na ciwo kan wannan annoba amma ana ci gaba da samun waɗanda suka kamu da wannan cutar. A yau ce ranar duniya ta mallakar kirkirowa wannan shekara bikin na gudana bisa taken mallakar kirkira ta matasa kirkirowa domin wata makoma mai kyau sai dai zuwa ilimin sai dai zuwan ilimin robot na, na lalata kokarin kirkira ta fasa'a. Usman Mamudu kwararre kan batun fasa'ar zamani a Studio Kalangu ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. États-Unis, il y a même un collectif akwai wata gamayyar kungiyar mawaka da suka shigar da kara a game da wannan gungun da ke kirkirar kayan aiki na fasahar kirkirar waɗansu abubuwa na na'ura saboda ana ci gaba da tauka muhawara akan wannan lamari wanda fasahar tana takurawa wanda fasahar tana takurawa sosai ga marubuta ko faifan bidiyo ko hoto. Misali idan na ɗauki hoto inda fasahar na'ura ta ɗaukar hoto tana iya ce maka ba mutum ne ya ɗauki hoton ba ko da yake tsarin zai karawa da yawa masu kirkira sauƙi misali a cikin miliyon ɗaya na foto da mutum ya kashe kuɗi ya ɗauki tsawon lokaci na shekaru yana haɗawa na'urar sarrafa hoton tana iya sarrafa shi a cikin dakika ɗaya a yau ba komai ba ne ko da ba kai amfani da fasahar ba saboda bambancewa Masu fasaha na yankin Zandera sun amfana da karfafa kwarewa a fannoni daban-daban na aiki. Ƙungiyar mawaƙa da masu fasaha ta Anasim ta shirya taron. Haruna Abdu wanda aka fi sani da Haro, ɗaya daga cikin masu ba da horon yayi wa Aliketa ƙarin bayani. Yin la'akari da yanzu haka sha'anin kaɗe-kaɗe yana fama da kuma baya a ƙasar Nijar yana buƙatar mafita shine muka ga ya dace mu rarraba abubuwan da muke da su ga 'yan uwanmu zai ba da damar mu bunƙasa kaɗe-kaɗen mu akwai ɓangaren da zai kula da abin da ya shafi sauti ni kuma zan kula da kayan kiɗa jita sannan ƙarin ilimi ne kuma horo idan ka san kaɗe-kaɗe ka zo nan za a ƙara maka sani ko baka ka sani za a koya maka ga masu koyo da wanda suka fara koyon muna da horo a gare su. Rubuce-rubuce domin ci gaban al'ummomi shine taken bikin al'adu da kalame festam na farko. Bikin ƙaddamarwa zai gudana a yau da dare a Yamai tare da burin bunƙasa littattafan Afirka musamman na Nijar. Ƙarin hasken Munira Ibrahim Salau mu a cikin rahoton Habiba Ahmed. Le thème retenu pour ce festival Maudu'in da aka tsaida kan wannan wasan shine adabi don faɗakar da al'umma ta wannan hanyar muka ga ya dace ga mutane su yi unhwani da adabi don ƙara ƙarfafa ƙwarin ƙwaƙwalwarsu musamman ma marubuta da ke amfani da wannan kafar wajen taɓo maudu'an da ke da nasaba da labarai da ɗumi-ɗuminsu. Muna kuma unhwani da wannan damar don ƙara nuna ma al'umma muhimmancin adabi tunda mun lura mutane na neman juya ma adabi baya. Ma'anar wannan bikin ita ce akwai abubuwa da dama da ya kamata mutane su sani kan muhimmancin adabi. Shi yasa muka tattaro masu ruwa da tsaki kan wannan fannin da suka hada da masu gatana da masu kirari da kuma maroka da sauransu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta gana da wata tawagar musamman ta FIFA makasudin haka shine na yin masanya tare da Finifoot gaiwatar da tsare-tsaren aikinta Isaka Adam mukaddashi na uku na ƙungiyar Finifoot a cikin rahoton Ismail Jibo. Abu ne mai kyau FIFA ta rinka zagayowa lokaci zuwa lokaci, ta tattauna tare da kungiyoyi don su duba su ga tsarukan da aka girka, yaya ci su yake, su kuma sake duba yadda kungiyoyi ke tafiyar da ayyukansu, da yadda za a iya tallafa musu. Tunda su burin nasu shine dukkanin kungiyoyi su ci gaba, da wasan kwallo kuma ya yadu a ko'ina. Ina ji sun gamsu, tunda idan an duba wasu ƙasashe, wai ba zancen yabon kai ba, Nijar na gaban da yawa daga cikinsu a nahiyar afirka akan kiyaye ka'idodin fifa tun sun sayar hoton da ya rage mana wato shirin namu na musamman zai kai mu doso domin ganin mafarautan belende sumaila badagu wato sarkin mafarauta na ya yi bayani kan tarihin harota na wannan ƙauye na belende a cikin rahoton umu umaru. Zamanmu a Belende kakanmu wanda ya kafa garin ana kiransa da jarumai. Kakanmu ya fito ne daga garin Maure Mabai. Ya zo ya tarar da wansa a bisa wannan dutsen. Ya yi kwanaki bakwai bai samu ko zabo ɗaya ba. Shi ya yi tsammanin ƙaninsa ya mutu. Da ƙaninsa ya taho ya kusarai ana tambayarsa ina zai je. Da ya zo garin jarumai sai wan nasa ya ce masa suna yin farauta sati ɗaya ba su samu ko zabo ɗaya. Sai kaninsa ya ce bai gane ba babu namun daji ne ya ce akwai namun daji sai dai sun kasa gane ma dajin. Sai kanin ya ce aje a gwada masa wajen ya kaso barewa uku ya kawo a garin jarumai. Da ya kare yankan nama ya je doso inda wansa yake ya ce masa ya ga garin zama sai wannasa ya ce masa ya sunan garin ya ce belande ya ce tashi mutai sai ya ce baya zuwa sai matan wansa da ƙannansa duka suka bi shi shi kuma one. ya ce ba za a bar shi ba shine mafarin girkuwar garin mafari. Wai ita wannan farautar gadon ta ake yi ko kuma haka kawai ake shiga a ciki? Farauta ana gadon ta ne saboda baka iya tinkarar zaki da yake cin mutum. Mun tarar da kakanninmu da kuma iyayenmu su takwas. Idan suka je daji noma za ka tarar da karkashin uwar iccen da suke sun rarrataye kwarinsu da baka. Idan ka shiga jeji ba za ka iya tsayawa sama dutsen ka yi sallah ba saboda aljani yana bugun mutum mutum ko yana so ko baya so sai dai ya ko ƙasa ya sallah amma mu muna shiga can To da me yasa ne kuka fasa farautar? Tun ga wasi na. Yanzu babu farauta mun daina saboda babu jeji sannan kuma babu namun jeji. A lokacin nan ko bakin gari kaje zaka iya kaso barewa da sauran namun jeji iri-iri. Kakanmu shine mafarauci yana farauta kuma yana warkar da mahaukata a lokacin idan ya ga mahaukaci aka sake shi ko da ba a bada ko dala ba yana iya warkar da shi to ita wannan farautar wacce aka san kakanku da ita tun asali ba wanda ya gada ne bayan shi wallahi wanda ya gaji abun wanda muke bima shine kanan babanmu shi ma shekaru hudu kenan da ya rasu sai ni kadai ne dama dama na rage To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu. Yanzu lokaci da zana haɗa kuku da Karima Hasimi Guruza da zai shirya gabatar muku da labaru da harshen zarmanci a huta lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.